hannunka mai sanda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم walhamdulillah rabbil alamin summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibillahi wa khatamil anbiya'i wal mursalin abil muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin na takhirin wa ala ashabihi al-muntajibin wa amma ba'd jama'a masu sauraron barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikinsa muke farawa da sauraron karatun ayon qur'ani mai girma kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasihohin da ke cikinsu da fatar Allah ya ba mu karfin gwiwar aiki da su da samun tsira duniya da lahira amin su amin kuma kamar yadda kuka saba ji ni ne tijani malalol da magaram zan kasance tare da ku daga farko har zuwa karshen shirin namu na yau da yadda Allah a yi saurare lafiya. To madala masu sauraro za mu fara shirin na yau ne tare da sauraron karatun ayata saba'in a cikin suratul kasas kamar haka. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون كما شيني الله وند بابو أبن بوتا واد غسكيا سيشي yabo ya tabbata gare shi a duniya da lahira, hukunci kuma nasa ne, kuma zuwa gare shi ne kawai za a komar da ku. A cikin shirye-shiryen baya-bayan nan da suka gabata mun kawo ayoyin da suke magana da kuma hani kan duk wani nau'i na shirka a cikin halitta ko ibada da mu guji hakan hatta su kansu masu yin shirkar da su guji hakan da yin tuba da komawa ga Allah maɗaukakin sarki. To waɗannan ayoyi da muka saurara suna magana ne kan tauhidin rububiya, wato kaɗai ta Allah a matsayi na rab da cewa wane ne daga cikin abubuwan bauta da ke saukar mana da ni'imomi maras ƙarewa da lissaftarwa. ko suke tarayya da Allah kan hakan. Dukkan ni'imomi na zahiri da na baɗini rahama ce da lutufi na Allah ta baraka wa ta'ala a gare mu, saboda haka babu wani da za mu gode wa sai Allah mahalicci wanda ya cancanci a gode masa. Allah shi kaɗai ne mamallaki kuma mai iko da wannan duniya da kuma lahira baki ɗaya. Bayan shi, babu wani da ke da ƙarfi da ƙudurar zartar da hukumci kuma a ƙarshen rayuwa, gurinsa za mu koma ba abubuwan da mushrikai ke bautawa kan ɓata da kuma taɓewa. Daga cikin wannan aya za mu ilmantu da kuma lura da abubuwa biyu masu muhimmanci kamar haka. Na farko dai godiya da bauta sun keɓantu da wanda ya halicce mutum da kuma za mu kasance a gare shi za mu koma a ƙarshen rayuwa kuma komi da halittu baki ɗaya suna hannun ƙudurarsa da kuma iradarsa baki ɗaya. Abu na biyu halitta da tafiyar da lamarin halitta suna hannun Allah ne da kuma ikonsa, haka lamarin dokoki da rayuwar mutum kuma shine mai iko kan komi da kuma kowa. yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari aya ta 71 zuwa 73 a cikin wannan sura ta ƙasas. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون kace ku bani labari yanzu idan da Allah ya sanya muku dare tutur har zuwa ranar alkiyama wanne sarki ne in ba Allah ba zai zo muku da wani haske to me yasa ba kwa ji? Ka ce, Ku bani labari, yanzu idan da Allah ya sanya muku rana tutur har zuwa ranar alkiyama, wane sarki ne in ba Allah ba zai zo muku da dare, da za ku samu natsuwa a cikinsa, to me yasa ba kwa lura? Daga rahamarsa ne, kuma ya sanya muku dare da rana. don ku samu natsuwa a cikinsa, kuma don ku nema daga falalarsa da rana, don kuma ku riƙa yin godiya. Waɗannan ayoyi na nuni kan iko da kuma ƙudurar Allah kan komi da kowa da cewa idan Allah ya tsida rayuwa ta tsaya cak wane ne zai sa tarika gudana ne? Idan hasken rana da zafinta ba ya isa ga wani yanki na wannan duniya har zuwa ranar tashin kiyama waye zai sa ya isa ga wannan yanki ne? Rayuwa a wannan yanki za ta tsaya cak, komi zai tsaya kuma idan wani yanki na wannan duniya ya kasance cikin duhu har abada, wane ne zai isar masu da hasken rana ne? To, duk wani abu mai rai zai mutu da fasa rayuwa, ba zai rayu ba, kuma hatta fitowar rana da faɗawarta yana hannu da kuma ikon Allah ne, kuma idan ya so duniya ta kasance cikin duhu da zama dare har tashin kiyama ko rana ta kasance a kullum har rana tashin kiyama babu wani da zai iya canza mana wannan lamari sai Allah shi kaɗai abin godewa. Mu sani idan rayuwa a wannan duniya mu mutane da sauran halittu muna buƙatuwa da hasken rana da zafinta, haka kuma muna buƙatuwa da dare da duhunsa, domin samun nutsuwa da hutu da daidaito a rayuwarmu. To mu sani wannan wata babbar ni'ima ce da Allah ya yi mana kuma dole mu gode masa kan hakan. Daga cikin wannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa huɗu kamar haka. Na farko dai karatu da fahimtar tsarin da ke cikin wannan duniya da abubuwan da ke cikinta, ita ce hanya mafi dacewa ta sanin Allah da karfin iko da kuma ƙudurarsa. Misali, yadda yake tafiyar da dare da kuma rana cikin tsari ba su karo da juna na nuni da karfin ikon Allah Maɗaukakin Sarki da kuma ƙudurarsa da kuma karfin halittarsa. Na biyu, dare an halitta mana shine don hutawa yayin da rana kuwa domin neman halaliya da aiki na halal. Abu na uku kuma mu ci gaba da ƙoƙarin shiryar da sauran mutane babu kasawa da ƙosawa har rana da lokacin da za su gane haƙiƙanin addinin Musulunci. Abu na hudu kuma Sani da fahimtar ni'imomi na taimakawa mutum wajen gode wa Allah Mahalicci, don haka mu yi ƙoƙarin fahimtar da matasa da yara ƙanana sanin ni'imomin Allah da hakan zai ƙara musu ƙarfi da kuma himmar bauta Allah da kuma gode masa a kullum. سبحان ولا حول ولا قوة إلا بالله Da ƙarshe za mu saurari karatun aya ta saba'in da hudu da kuma saba'in da biyar a cikin wannan sura ta ƙasas. Wa yau mai yunadihim fa ya ƙulu aina shuraka iyalladi na kuntum taz'umud. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون كما كتنا راند الله Allah zai kirawo su إنا أبو كان تريرنا abokan waɗanda kuka kasance kuna riyawa. Har ila yau an sake yi masu tambayar da aka yi masu a wannan Sura aya da biyu cewa waɗanda a wannan duniya suka riƙi wani abu ba Allah ba a matsayin abin bauta da hasashen su ne za su ceto su da kuma taimaka musu a wannan kotu ta ranar kiyama za a yi masu tambayoyi masu zafi da ƙurewa. kuma filin da kowa ya halarta ga manzanni da annabawa na kowace al'umma da aka turo, waɗanda aka ɗora wa nauyin nuna masu hanyar shirya da isar da saƙon Allah Maɗaukakin Sarki. Sai a tambaye su dalilin da yasa suka yi shirka da bijirewa kiran manzanni da annabawan Allah, da kawo dalili gamsasshe kan wannan bijirewa da suka yi. amma saboda babu wani dalili kuma sun bijirewa saƙonni da kuma shiryarwar annabawa ne don son ransu da kuma bin ayyukan shaidan sai su yi shiru su kasa samun amsar da za su ba Nan ne fa kowa zai fahimci gaskiyar lamari, annabawa gaskiyarsu za ta bayyana, su kuma mushrikai da kafirai ƙaryarsu za ta bayyana. Hukunci za a zartar wa kowa daidai da aikin da ya aikata, kuma kowa ya kasance ya samu sakamakon aikin da ya aikata a wannan rana. A cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa biyu kamar haka. Na farko dai a kullum mutum ya kasance yana aiki da hankalinsa ba maimakon son ransa, a kullum kuma ya rika la'akari da faɗakarwa da kuma shiryarwar masu shiryarwa. Abu na biyu kuma mutum a koda yaushe ya yi taka tsantsan, domin kuwa idan ya aikata aikin kirki ko ba daɗe ko ba daɗe zai ga sakamakonsa. kuma idan mutum ya aikata aikin alkhairi ba zai taɓe ba amma idan mutum ya aikata mumuna ko ba jima ko ba daɗe a wannan duniya ko a gobe ƙiyama zai ga sakamakon mummunan aikin da ya aikata Allah ya shiryar da mu da 'ya'yanmu da al'ummar musulmi ga baki ɗaya amin summa amin da kuma wannan addu'a ce na kawo ƙarshen shirin ne a madadin dukkan waɗanda suka tallafa mini a cikin wannan shiri har ya kammala ni tijani malam da magaram da na shirya kuma na gabatar ke cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu